وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ألف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من تقبل روايته ومن wane ne اكي karɓar ruwayan شي kuma wane ne ake tunkuɗe ruwayan shi لناقل الأخبار شرطان هما عدل وضبط أن يكون مسلما to mai ciranto hadisi yana buƙatar sharuɗa guda biyu an gane ko duk mai ciranto hadisi har a saurare shi yana buƙatar sharuɗa guda biyu kuma su ne adilun ya zamanto adili kuma ya zamanto ga hadda an ya kuna musulma kuma ya zamanto musulmi shi da ma musulunci sharaɗi ne wanda yake na dole a gane dole ya zama adili dole ya zamanto mai hadda kuma ya zamanto musulmi mukallafan lamiyar take fiskan wala karma muru'atin wala muhaffala kuma ya zamanto mukallafan ya zamanto balagagge mai hankali lam yartaki fiskan wanda kuma bai aikata fasikanci ba wala karma muru'a sannan bai aikata abin da ke zubar da mutunci ba duk abin da zai kawo zubar da mutunci ya zamanto bai aikata shi ba wala kuma kare ya zama to rafkanan ne an gane ku ya fadu in yumli kitaban ya kudu in yarwi minhu aliman ma yuski ya fadu in yumli kuma ya zama to yana da haddacewa in yayi shifta in yayi shifta zai haddace abin da ya shifta din in yayi dictating wato an gaya mai ya rubuta ina ce mutum yumli yayi ibla'i in ma shi ya karanta an rubuta ko kuma shi an karanta mai ya rubuta to duk abin da an karanta mai ya rubuta zai haddace wato in ya ruwaito wato eh, wato yana haddacewa in ya ruwaito sannan fi hali kauni aliman kuma ya zama to mai ilimi wato ya san abin da zai kayar da mutunci ya san abin da ke ainihin kayar da mutuncin mutum a hana karɓar hadisi shi aliman ma yufti ya san abin da ke zubar da mutunci in yarjin ma'ana wa dabtuhu urif in galiban wafaqa man yuski sannan wato aliman ma yufti ya san abin da ke ainihin kayar da hadisi kenan in ya rubil ma'ana in ya ruwaito da ma'ana in ya ruwaito hadisi da ma'ana ya san sharuɗin ruwaito hadisi da ma'ana ta yin da ba zai kayar da darajar hadisin ba misali an gane to malamai sun kawo ruwaito hadisi da ma'ana na da sharadi dole sai mutum ya san sharadin ba ka ba sai kaga an cire wasu abubuwa muhimmai a cikin hadisin an gano wani ko to in mutum ya ruwaito da ma'ana ya zama duk abin da ake bukata na a sani a cikin hadisin ba a cire shi ba wa zabtuhu urid ko kuma ya zama to haddan shi an sani an san yana da zabtu kitab ko zabtu sadri in in aliman wafaqa man ji wasifu in in galiban wafaqa man wasifa bi in kuma wato galibi ya dace da wanda aka siffanta shi aka siffanta shi da aka siffanta shi a can baya in galiban ya dace da wanda aka siffanta shi da shi a baya cewa mai ruwaito hadisi ya zama ajili ya zama mai hadda ya zama kaza ya zama galiban ya dace da wa'in a gari siffan shi ya dace da nasu galiban واثنان إن زكاه عدل وأصحه إن أبدل الواحد يكفي أو جرح والاثنان wato mutane biyu in zaka wato su ne ake bukata su yi taskiya na mutum mutane biyu su ce mutum adili a gani in zaka wal asahu in zaka wa adilu ya fi kenan wato zancen da ya fi idan adili ya yi taskiya na mutum ya isa an gane yi adili in adalul wahid yafi aujara an gane wato in adili guda ɗaya yi tafiya ya isa ko kuma adili guda ɗaya yi tarji yayi tajribi ya isa wa ake karɓar ruwayansa kuma wane ne ake tun kuɗewa mai kiranto hadisi yana da sharuɗa guda biyu kuma adalu su ne kuma da hadda ya zama adili ya zama mai hadda an ya kuna kuma ya musulmi ya wanda bai aikata fasikanci ba wala kharma ko kuma abin da ke zubar da mutunci wala kuma shi ba rafkanan ne bane in an ce abin da ke zuwa da mutunci da yake zuwa da mutunci hmm? a dama ƙarya dole ne malamin hadisi ya nisanci ƙarya ba shi ake magana nan ba yauwa magana zuwa da mutunci ana magana urfi urfi wato al'adar mutane galiban suna kyaman wannan abu? ko kamar ce misali a ƙasar hausa a ce wannan malami ne yana zanzaro baya baya sa hula kuma yana kiran kashi malami mai wa'azi to wannan mutumin koda yana ganin mutane ana gaisawa da shi ana akrama kallahu to ana nan ana yi da shi ba shi da mutunci a idan jama'a sai idan matsala ya taso zai gane a bai da mutunci a ce wannan wanda baya sa hula kuma yana zanzaro kamar kamar yahudawa kun gane wannan ayi kaga wannan zanzaron da wannan kaza din ya zuba mai da mutunci ko kuma a gan shi yana shan fura a kan titi ana ta tafawa da shi yana shan fura fura ya cika mai gemu yana ta korawa to ga duk wannan gaba daya shan fura halal ne amma yanayin shan furan da yake yi a titi ana dariya ana tafawa da sauran su gashi ya cika mai gemu yana ana gogewa suka za ko ya rike karan karan karan zaki rake akan titi yana sha yana yagawa yana daga mutane hannu yana musu sallama to duk irin wannan kaga abu ne wanda yake zahiran halal ne sharri amma yana tafiya yana shan da mutuncin shi akan hanya ba daidai bane ko kuma yana tafiya yana jerantawa da wata budurwa kuma gashi ustaz suna dan tattauna kila wata budurwa shi ce yake rakawa suna dan tattaunawa yana dariya yana dan yaki haƙura yana magana da budurwa irin wayannan kaga zahiran kaga ba za su yayi haramun ba amma yayi wani abu wanda ya dan rage mai daraja kun gani to ire-iren wayannan abubuwa su ne ake magana kamar fitsari a tsaye shi ma a waje to duk irin wayannan gaba ɗaya suna daga ciki eh an gane ku ya kwabi in yin likitawan ya kudu na'am yana haddacewa in har yayi shiftan wani lissafi. an gane ko yana yana cewa littafi wanda yake ya hazu wa yadburu kenan yana cewa duk yana kiyayewa in yayi shiftan littafi in ya ruwaito aliman in ya ruwaito da gare shi kuma aliman ma yake kuma ya zamanto ya san abin da ke kayar da ruwaya in ya bil ma'ana in ya bil ma'ana in ya ruwaito hadisi da ma'ana ya san abin da ke kayar da ruwaya wa tabtuhu kuma an san hadda shi din tabbas an san cewa yana da hadda in galiba ma wa faka in galiba wa faka ma wa bi in mafi rinjayi yayi muwafaka da wanda aka siffanta shi da shi wanda aka siffanta a can baya cewa ya zama adili ya zama mai hadda galiban ya zama to ruwayan shi yayi muwafaka da ruwayan shi an gane ku ruwayan shi galiban yayi muwafaka da ruwayan adilai ruwayan masu hadda kada ruwayan shi ya saba mana su galiban kenan idan ruwaya ya saba dan kadan fa in ya zama dan kadan yake wa mafi yau mafi jayi yana saba ma yana dacewa da adilai masu hadda to amma lokaci kadan sai ya dan saba to wannan ba matsala amma mafi yawan lokaci yana wa to shine na'am na'am wasnani in zakahu wato ana bukata wato man wafaka man bihi wa ana so ya to mutane biyu mutane biyu su yi mishi taskiya mutane biyu za su mai taskiya in zakahu adlun wal asahu in zakahu adlun abin da yafi inganci ko da adili guda ɗaya ya taskiya shi yayi in adlun in adlun wahid yafi idan adili guda ɗaya ne ya taskiya ya isa aujara ko adili guda ɗaya mai ah, tajriji hmm. shi ko ya koyi wanda yake wannan wannan da dole ne musulunci wannan bai da ma yayi da yayi bayani ya ji ko da abin da kada wani ya ɗauka kafiri kafiri ya zama azumi ya zama mai hada zai bauta ne hmm? wato musulmin da ya cika wancan sharaɗin to ya zama to yana da abubuwa guda biyu kafin ya zai to hadisi shi ne adalci da kuma hadda eh. بسم الله الرحمن الرحيم حديث مضطرب أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الرب wato in ya kasance sabawa da musanyawa mai ruwaya ne wala muradda li ahadi ruwayatayn kuma ya zamanto ba mai rinjayarwa ga ɗaya daga cikin ruwaya guda biyu alal akhar akan ɗayan wa hadha huwa al-mustari wannan shine an fahimta in ya kasance sabawa da musanyawan mai ruwaya mai ruwaya ya musanya hadisi an ce wannan ya ruwaito hadisi a man ba wannan ya ruwaito hadisi cewa idza kana al-ma'u qullatayn idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabar idan ruwa ya kasance qullatayn to baya daukar datti wannan shine mu misali to sai wani mai ruwaya sai ya musanya sai ruwaito idza kana al-ma'u 30 hilal ko 30 kulla idza kana al-ma'u 30 kulla idan ruwa ya kasance tulu 30 lam yahmil al-khabar wani kuma yace idza kana al-ma'u 40 kulla idan ruwa ya kai tulu 40 lam yahmil al-khabar wani wanda yace idza kana al-ma'u 3 hilal idan ruwa ya kasance tuluna uku ba sa daukan da shi to kaga a ce manzan Allah ya faɗi magana ɗaya kuma ɗaliban suna nan ya faɗi magana to da ya faɗi magana ɗaya ɗaliban suna nan kaga mai ake tunani wajen ruwaitowa shi ne kowanne daga cikinsu ya ce idza kana al-ma'u ni lam ya al-khabar idan ruwa ya kasance tulu biyu to baya daukan ba baya ɗaukan da sai shi wannan ya ruwaito talatin wannan ya ruwaito arba'in wannan ya ruwaito uku a ciki kaga kowanne ya canza hakikanin abin da manzo Allah ya faɗa kun gane wannan ku wannan shi ya kira hadisi mutarif hadisi mutarif kenan idan ya to ka faɗi magana ɗaya amma masu ruwaitowa ɗalibanka sai suka ruwaito ruwaya daban-daban wannan sai a ce a cikin ruwayan a cikin ruwayan su daga gare ka akwai ibtirabi an rasa magana ɗaya da ka faɗa a cikin manganin me ka faɗa ne an gane wannan amma da sharaɗi irin wannan ya zamanto kafin a kira shi mutsari dukansu gaba ɗaya adilai ne masu hadda in wasu daga cikinsu ba adilai ba ne dama ba a karɓar wayan a dukansu adilai ne masu hadda suka ruwaito hadisi daban-daban to irin wannan sai a ce ibtirabi to wani lokaci ba lokaci ɗaya kai magana ba zai iya ɗauka ka faɗi magana a nan ka faɗi magana a can ka faɗi magana a can to amma dai ana tunanin duk magana da ka faɗa kare ya karo ko to sai ka ruwaito hadisi sai ka faɗa hadisi anan mal a'malu niyyat a wani waje sai ka ce al a'mal la takunu niyyat kun gane wannan ayi sai to sai masu ruwaya wannan ya ruwaito mal a'malu niyyat wani mai ce ka ce la takunu al a'malu niyyat kaga tunda ɗaliban ka sun jingina ma mangaru guda biyu wanda mangarin nan guda biyu sun yi karo da juna wanda a cikinsu babu ba za a iya jam'i ba ana kiran shi ma mai mutsarib kenan mutsarib yana ɗaukar salo guda biyu salon farko shi ne mai yau ka faɗi magana guda ɗaya ɗaliban sai suka ruwaito ruwaya daban-daban a waje ɗaya kai kai magana ba wai kai magana a wurare daban-daban bane na biyu kuma ka wato karantarwanka ka an ce ka faɗa a nan an ce ka faɗa a can to masu ruwayan nan daban masu ruwayan can daban sai kowanne ya ruwaito ruwaya daban-daban kanka ko kuma ma ya zama mai ruwaya ne guda ɗaya mutum ɗaya ne a nan ya ruwaito ka faɗi wani abu daban a can ya ruwaito ka faɗi wani abu daban a nan ya ruwaito laisa fil mali haqqun siwa zakka babu wani haƙƙi da dukiya in ba zakka ba yace ka ce a can kuma sai ce a can kawo ko wani waje ka ce inna fil mali la haqqan suwa zakka lalle a cikin dukiya akwai haƙƙi banda zakka sai kadai sai zama su wai ba za a iya canji tsakanin su ba kuma masu ruwayan dukkan su gaba daya suna da ƙarfi wajen hadda suna da ƙarfi wajen adala wanda ba zai yiwu a yi tarjihi ba shikenan hadisi ya zama tsare za a dakatar da wannan hadisi amma an zai yiwu a yi tarjihi ba sai yi tarjihi ina yi tarjihi sai a watsar da sauran wanda ya tabbata shi ne ba magana rabi a nan wajen na'am hmm. ai ba tarjihi ko shi ke yanzu a wajen da ruwaya وهو يقع في a غالبا wato yana aukuwa cikin isnadi galiban a samu isnadi a ruwaito shi da wani siga wannan ma da wani siga an wa qad yaqau fi yakan auku a cikin masal na lakin kalla an yahkum al muhaddith alal hadisi da bil istirab wato sai dai da kaɗan ne malamin hadisi yake hukunci da hadisi da istirabi بالنسبه الى الاختلاف في المثل dangane da sabani a cikin masali kawai banda isnadi dole za ga cewa da isnadi da masalin akwai matsala domin sai an rinjaye tukuna sai ya zama to a cikin isnadin wani isnadi duka isnadin gaba ɗaya suna da rauni faƙad ya kawo ibdalu amadan to kuma ibdali yakan auku da gangan wani lokaci sai ga wani mutum ya canza wani abu da gangan liman yuradu ikhtibar hizbi ga wanda ake so a jaraba haddan shi za ga wani lokaci akan yi akan yi abin da ake kira ibdali a cikin hadisi ya ibdali yake in ana so a jaraba haddan mutum sai a yamutsa hadisi an gane wani lokaci a ruwaito a sai ga an. an ɗauki isnadin wannan hadisin an sa wancan isnadin wancan an sa wancan sai a tambayi mutum kamar yadda aka yi mawa imamul bukhari ko to kaga in an ɗauki isnadin wannan an ba wancan matanin isnadin wancan matanin an ba wancan isnadin to kaga a nan wajen an cakuɗa hadisin malamin da ya san hadisi in an kawo hadisin zai ce bai sani ba kamar yadda aka yi wa bukhari sai ya ce nan tafi shi ne zaka ce kan wannan hadisi da wannan isnad zai ce la a'rifu hadha hadis la a'rifu bi hadha isnad sai a kara karanta sai ce hadha hadis la a'rifu bi hadha isnad to wa'anda ba san kan hadisi ba sai suka ce ai Buhari bai san abin da yake ba an ce Buhari mai ilimi ne ina ilimi a nan wajen an tambaye shi hadisai fiye da kaza ya ce la a'rifu sai bayan ya gama sun gama kawo hadisan gaba daya sai amma wannan hadisin ga isnadin shi can da na sani wannan hadisin ga isnadin shi can sai da ya hada kowane hadisi da isnadin shi sannan shine manyan malamai suka mai itirafi cewa lalle wannan ya cika imami a cikin hadisi kun gane ku na'am imtihanan min fa'il wato jarabawa daga wanda ya aikata shi ana jaraba shi ne kamar yadda ya auku ga imamul bukhari da ukaili da wani su duk wa'annan gaba ya faru gare su eh sharaɗinsa kada ya ci gaba a kan shi wato ya zama to irin wannan ibdali yana karewa da karewan bukatu da zaran an gama bukatan wannan abin shi kenan kada ya zama to kullum aika canza isnadi da matani a da zarar an gama jaraba mutum a mayar da hadisin yadda yake kuma ka kare yi walau qala ibdalu amadan li maslaha la li maslaha la li maslaha da a ce ibdali ya auku da gangan ba dan maslaha ba balli igra a an yi ne dan a kawo hadisi gari ana so a kawo wani hadisi ne ba ko saboda a ce kai kadai ke da hadisin misali min aqsam al-mawdu' to wannan yana daga cikin aqsam na mawdu'i walau a galata da ibdali ya auku da kuskure da kuskure mutum ya dauki isnadin wannan hadisi ya ba isnadin wani matali na'am wa huwa min al-maqlub to yana daga cikin hadisi maqlub aw al-mu'allal ko hadisi mai illa hmm. eh na'am bismillahir rahmanir rahim al-mabhas as-sabi bincike na bakwai babul nuzul sabubba na saukan aya na min qasmul qur'an al-karim min haythu sababun nuzul wa adam islat ismail al-qur'ani mai girma yana kasuwa ta bangaren sababin saukansa da kuma rashin saukansa zuwa kashi biyu ma nuzula ibtida'an min ghairi sababin nuzul sababin nuzul akwai abin da aka saukar tun farko ba tare da sababin nuzul ba shine yake magana min haizu sababu nuzul wa adami akwai ayan da yana da asbabun nuzul akwai ayan da ba shi da asbabun nuzul kun gane ba dukkan aya bane a cikin qur'ani yake da asbabun nuzul kun gane ku hmm. akwai akwai abin da ya sauka tun farko ba tare da sababi ba wannan yana da yawa a cikin alqur'ani mai girma na'am huwa dunnul ayat wa wato mafi yawan ayoyi da mu'uzam na ayoyi mu'uzam na ayoyin qur'ani ba su da asbabun nuzul kamar yanzu a tambaye ka ce a ce maka inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-arsh akal maka allah mai sabon nuzul din wannan hmm? da kuma can ayan nan da Allah ke cewa qul a innakum la takfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada a ce mai ko a ce ar-rahmanu alal arshi tawa menene sababin nuzul din shi a ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir bai sababin nuzul din shi hmm? da kuma wa aqimu salata wa atu zakata bai sababin nuzul din shi akwai ayoyi da yawa cikin qur'ani mafi yawan ayoyi ba su da sababin nuzul an gane wannan ko na'am wa huwa misalul ayat allati ishtamalat ala al-ahkam su misalin ayoyin da suka kunshi hukunce-hukunce wal adab suka kunshi na dubba allati kusida bi al ibtida'an hidayat al khalq wanda aka yi nufi da ita a mataki na farko shiryar da mutane wannan bai bukatar sabon nuzul an gane ayoyin da suke magana kan hukunce hukunci sallah azumi zakka da sauransu da kuma wanda aka yi nufi da ita a matakin farko shiryar da halitta وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم da kuma shiryar da su zuwa ga abin da a cikin shi akwai arzikin sa na lahira duniya wal akhirah duniya da lahira galiban irin wayannan babu sababul nuzul kamar ayoyin da ke nuna faɗin gaskiya tukun amana cika alƙawari dama tun farko dama irin wayannan ayoyi wato an saukar da su ne don shiryar da mutane da sauransu ma nuzula murtabidan bi sababin min al-asbab al-khassa eh akwai abinda da nazala ko wato akwai abin da an ma nuzila akwai abin da an saukar da shi murtabidan bi sababin min asbab an alakanta shi da wani sababi daga cikin sababba an saukar da shi sai aka alakanta shi da wani sababi daga cikin sababba ke bantattu ko huwa mawdu'ul ma'rifa shine mawdu'i na bincike sababin nuzul kuma ma nazalat al-aya shi sababin nuzul shine abin da aya ya sauka aw al-ayat ko ayoyi suka sauka a anhu suna ba da labari gaba da shi suna magana wannan aya ta sauka saboda dalili kaza na'am aw bayyana li hukmi ko kuma ayan na bayanin hukuncin sa wato lokacin aukuwansa lokacin aukuwansa da hukuncin sa na'am wal ma'ana wal ma'ana anna hadisa waqa'at aw su'alan abinda ake nufi lalle wata hadisa ta auku ko wani tambaya ya auku amma annabi wani tambaya wujiya ila nabi tambaya wanda aka fuskanta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa nazala alwahy bi bayani ma yattasilu bi hadhihi alhaditha bayani ma yattasilu bi hadhihi alhaditha wato sai wahayi ta sauka ko wahayi ya sauka domin bayanin abin da yake da alaka da wannan abin da ya faru au bi jawabi hadha su'al ko kuma wahayi ya sauka domin ba da amsan wannan tambaya din na'am wadalika mithl hadithatu qawla qawla bint sa'lab wannan misalin hadisa abin da ya faru ga wannan mata haula bintu sa'alaba radiyallahu anhu, wanda mijinta ya yi mata zihari ya sunan mijin sunan shi aus ibn sami shi ne ya yi mata zihari fa nazalat bi sababiha ayatu zihar sai ayan zihar ya sauka da sababin wannan abin da ya faru tsakanin aus da ita haula bintu sa'alaba ta ce ya rasulallah haka za a ci gaba da ainihin tauye yancin mata annabi ya ce me faru har ya rasulullah mijina gashi ya mun zihari kuma a lokacin nan an wato idan mutum yau mata shi zihari matan nan za ta zauna har abada in ya ga dama mijin bai sake ta ba ko bai rabu da ita ba kuma baya zama aure da ita ba maganar zama aure ba maganar ya take ta ba maganar cefane ba magana magana ba wani magana bai daɗi tsakanin tana nan tana zaune a gidan shi amma kuma ba ruwan shi da ita tana nan a sagale an gano nan za ta iya zama har abada har ta mutu cikin wannan hali kuma in ba ya ce ya sake ta ba ba ta zuwa ko ina kuma sannan ba za ta iya kai tsara kowane irin kotu ba wannan lokacin da zarar an mata wannan zihari sai dai ta yi haƙuri in ma ta lallaba shi ya dawo da ita ko kuma ka mutu a wulakanci an gane wannan ayi shi ne ta zo ta kawo ƙara lokacin da mijinta ya mata sai annabi ya ce ki yi hakuri sai Allah ya yanke hukunci akan wannan al'amari to sai ta ɗauka cewa za ta ci gaba da zama cikin wannan al'amari kenan ya rasulullah haka zan ci gaba da zama cikin wannan al'amari cikin ƙasƙanci yake na ce yi haƙuri har sai Allah ya ɗauka da wani al'amarin ita manzon Allah yana cewa ta yi haƙuri ita kuma tana maimaita wannan magana ne sai zama kamar ana tattaunawa ne ta faɗa annabi ya faɗa saboda hankalinta ya tashi an gane ku ya rasulullah in har ba za ka yanke hukunci kan wani al'amari ba ya rasulullah to ya rasulullah mun kai ƙara wajen Allah ko kuma na kai ƙara wajen Allah ya rasulullah ina ba ta gane a lokacin da shine Allah ta'ala nan take tana cewa ta kai ƙara wajen Allah sai Allah ya saukar da wannan aya ba tare da ɓata lokaci ba shine ne hakika Allah ya ji maganar wannan mata da take mujadala da kai take jayayya da kai game da mijinta kana faɗa tana faɗa tashtaki ila Allah kuma wannan mata ta kai ƙara wajen Allah subhanahu wata'ala na'am wallahu Allah yana ji duk muhawaran tattaunawan ku da matar da kaula Allah yana ji na'am inna Allah sami'un basir lalle Allah mai ji ne kuma bai gani na'am allazina yuzayiruna minkum min nisa'i wa'annan da ya zahiru na minku da suka yi muku zihari daga cikin matanku ma'unna umar hati wa'annan wato su din nan ba uwayensu ne su matayen ba uwayensu ne matayen eh, uwayensu su ne uwayensu sune wa'annan da suka haife su ka dan ka ce wa matarki anti alayya ka zahari ummi wannan baya nuna cewa matarka ta zama mahaifiyarka an in ummahatuhum illa la'i waladahum uwayensu ba wasu bane face wanda suka haife su na'am ila qawli ta'ala wa tilka hududullah har inda Allah ke cewa wa tilka hududullah wannan dokokin Allah ne kafirai suna da azaba mai radadi an gane abu wannan shine dalilin saukan wannan aya ولا تعتبر الحادثة سببا في إنزال الآيات ba a lura da hadisa ya zama to sababin saukan aya illa idza waqa'at fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai idan hadisan ya auku zamanin manzo Allah amma idan hadisan ya auku tun a jahiliya ko ya auku bayan annabi yayi wafati ba a lissafa shi a matsayin dalilin saukan aya sai idan abu ya faru a zamanin annabi manzo Allah ya san da shi sa'an nan sai a saukar da aya domin a yi ilajin wannan mushkila din hmm. na'am نعم وعليكم السلام أسباب الورود أي يعني الورود ورود إيه؟ أسباب إن كلامي هو ده كفن شو إن كلامي ذاك أخي أخي اللي فات لكن بس هو أسباب النزول

za a rinjaye da guda ɗaya ko kuma ya zama to akwai fasara da duka gaba ɗaya sun yi ya danganci da za ka wani fasara kawai bambancin ma'ana ne bambancin kawai lubi ne wani fasaran kuma ya yi karo wani sun yi karo ya dole a rinjaye ta hanyar hadisi ko a koma zuwa ga malaman luga a cikin kalmar nan wanda ya fi rinjaye ko dai wasu dai akwai hanyoyi dai da yawa da ake tarjihi ne na'am na'am na rahmanu rahim akwai ayoyi da suke tare da ayi kamar kalakar kama samawati bi gairi amadin tarauna an gama kawai Allah ya halitta sammai ba tare da gishiki da kuke gani ba wannan kiratu da su wannan kan wucewa za ta yi akwai ayoyin da za kuma suna buƙatar sai an yi bayanin su wanda suke buƙatar sai an yi bayanin su sai an fita waje wani lokaci wani lokaci a cikin ayar sai ƙur'ani ya fassara ƙur'ani wata aya ta fassara ta wani lokaci kuma kuma ba za a samu fassara ba sai an fita waje to ko da aya ta fassara ta zaka kuma ana buƙatar kuma fassara daga waje hadisi ya ƙara fito da abin fili a gani نعم أحكام الجنائز بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك كان لابد قبل كل شيء من جمع فرادات مسائل الجنائز shi yasa ya zama to ba makawa kafin komai a tara ɗaiɗaikun a tara matsala na jana'iza na'am kuma darasati ha darasatin daqiqa sannan sai a karance ta karatu mai zurfi na'am tasabbu al adilla mukhtalifa alaiha da kuma bibiyan bibiyan dalilai da aka yi sabani a gare ta Eh, wa naqdiha ala daw'i ilmi kuma a yi naqadin sa akan ma'auni na ilimi a sa ta a cikin ma'auni na ilimi a jinjina shi usulul hadith usulul fiqh wato akan ka'ida na usulul hadith da usulul fiqh na wa ikhtiyar rajih minha idan an yi naqadi sai a zabu wanda ya burin jayi daga ciki na suna ayi tahayyuz lil mazhab mu'ayyan ba tare da takura zuwa ga wata mazhaba na ba na yana daga cikin matsalar da ake jin haushin din Albani akan shi zai ce idan har an yi saɓani kan matsala idan ana so a yi tarjihi kada a tattara zuwa ga wata mazhaba kawai a duba ina gaskiya yake a biki eh? tattara zuwa ga mazhaba ai kungiyanci ne kungiyanci ne kuma hizbiya ne an gane za ga mutane da yawa kuma ba sa son gaskiya su mutane sun fi son zaman to yan siyasa me ma'anar yan siyasa ya zaman to ina son wani wannan nan duk kuskuren shi kawai ina son shi kuma ba zan yadda a taba shi ba wannan kuma duk gaskiyan shi in dai ba nawa bane zan san shi wannan shine siyasan da nake nufi to wannan shine mazhabanci shi mazhabanci kawai ka tsaya kan ka tsaya cikin gida wato ka tsaya ka kare gidanku duk halin da gidan yake ci gidanku gidanku ne duk lalacewar shi shine mazhabanci shine bangaranci an gane wannan amma shi abin da yake nuna wannan kada a takura zuwa ga wani bangaren duk inda gaskiya yake ko gidanmu ne ko wajen gidanmu ne a dauka a gane aw ta'sirun bi ibadatin saytara ta sarat annaha dinun yajibu an ba. ko kuma tasirantuwa da wata ibada da ta yi rinjaye har ya zamanto kamar ita addini ne wanda wajibi ne a bita za ga ko wasu ibadoji sun yi tasiri cikin al'umma har wasu na ganin kamar addini ne wanda dole ne a bi ta misali ko kamar sadakan uku sadakan bakwai sadakan arba'in ai yanzu ya to a wajen wasu kamar addini ne wanda ya zama wajibi a bi zaman makoci ya to wajen mafi yawan mutane kamar addini ne wanda dole ne a bi shi ko wanda har ma in baka yi ba ana ma wani irin kallo misali akwai ire-iren wani abubuwa da yawa karatun qur'ani an yi mutuwa karatun qur'ani in an yi mutuwa a zo a karanta qur'ani ya zama ya zama kamar addini kusan za ga mutane kullum suna cikin tambaya akan shi kaga ana buƙatar taimako su bayar ba za su bayar ba amma kuma suna ma tambaya malam yanzu an mun rasuwa idan na kira a karanta qur'ani na biya na yi daidai ana wani kuɗi zai fita amma tun da ba hanyar Allah bane ko nawa ne sai ya fitar da kuɗin amma haka nemi taimakon addini sai ga mutane da ƙyar suke iya bayarwa amma da zarar an ɗanyi kwana kaɗan sai kuɗi ya fito to me yasa mutane suke haka su mutane ba sa baka kuɗi kai tsaye sai akwai ko wannan yi sadakan uku sadakan bakwai sadakan arba'in akwai akwai malamin da aka yi rasuwa rasuwa wai aka ce wani ba labari an yi rasuwa da aka yi rasuwa sai wai shi in aka yi rasuwa dole sai an ba da kuɗin malamai shi ne da aka yi rasuwa sai aka ce ai doka kawai a karɓar kallawa an yi sallah ne da dole sai aka kuɗin malamai wallahi dole aka ce ɗan mu yan izala suna zuwa yake to daga yau in an muku kusa ku je yan izala yan izala suna zuwa mana zalla kyauta aka yi rasuwa mun ga ba sa karɓar kuɗi ce to daga yau in an muku mutuwa kada wanda ya ƙara zuwa waje na ku je yan izala ya za a yi zai sallah kifa a banza in ka duba sallar kenan ba fa dan Allah ya yi ba a gani nan gaba za zuwa yi limanci ma sai to duk wanda ya limanci ba mai fita masallacin ya biya wa ya billah to ire-iren wayannan abubuwa sun shiga cikin musulunci wanda kaga ana samun kuɗi da su to shi yasa kaga ba a iya yakan su na'am na'am wa mimma la yakhfa ala ahli al-ilm daga daga daga cikin abin da baya buya ga ma'abota ilimi wanda suka yi gogayya da wallafe-wallafen littafai na'am Allah amal tabbatar da misalin irin wannan aiki na'am ya tadallabu sa'ayan hakikan yana neman wani irin wato aiki na gaggawa yana buƙatar aiki da kuma wahala me wahala mai kaiwa makura da haƙuri mai kyau yana buƙatar zamani mai tsawo kuma وبعد إنجاز يمكن تعليف bayan an riga an gaggautar da shi to yana yiwa a dan fitar da a dan wallafa wani risala wanda ake nema bi surati inna ilayha an da sura wanda rai ke natsuwa zuwa gare ta na'am wa yashrah laha sadr kuma sannan kirji yana budewa gare ta na'am wa ya'zu bi hanna wa ya'zu kuma wato amfani zai girma a gare ta ولذلك فقد ذكر ذكر ذكر فقد ذكرت للاخ المشار اليه المشار اليه saboda هكا نا انبتا ما دان اوا وندا كاي اشاره ishara gare shi dazun na'am kulafatu hadha mu'taziran wato نا na wato na ambata masa wato wannan magana mu'taziran ina dan kawo uzuri gare shi cewa gaskiya littafin nan fa nan za a wallafa shi zai dauki lokaci sannan littafin na bukatar karin bayani mai yawa na'am fa qabila uzuri sai shi wannan dan uwa sai ya amshi uzuri na jazakumullahu khairan Allah ya saka masa da alkhairi lakinnahu ada yatlubu minni ashuru fi amal sai da shi ya zo yana nema da gare ni in shiga cikin wannan aiki kullum yana zuwa yace to malam ya magana lissafin nan kan jana'iza hmm. aka raba kallawa an yi nisa ko yana kwadaitar da ni zuwa gare shi wabalaga fi kuma wabalaga fi ya kai makura a gare shi rajiya minhu khairan kathira كثيرا wato yana mai fatan alkhairi mai yawa akan al'amarin to malam wallahi in kai lissafin nan akwai alkhairi mai yawa mutane za su fa'idatu da yawa da lissafin malam ka taje ka rubuta lissafin nan kun gane to wannan shine to inda inda ma dan Najeriya ne aka ce littafin nan to littafin sai ya yi shekaru saboda dan Najeriya shi albani ma yana ma da lokacin ma zai zauna ya yi kenan to dan Najeriya da bai da lokacin da zai zauna yi wannan bayan zai sai kace zo ya wallafa wai za ka yi aure ne ba? za ka yi aure ne kace aka maka lawo aure na nan da wata uku ne da Allah ka rubuta min littafi kan jana'iza za a raba mutane shine albani ya ce da ya fara aikin sai ga ba zai yi ba abin na bukatar kokari da bincike da kaza da kaza da kaza da kaza sai albani yake kasa yi da zai iya mutu da yana da wasu ayyuka da yawa ka gaban shi to da yawa wani ɗalibin ilimin ya zo zai aka maka la yawan bincike to ya ɗauka kawai kana shiga gida ko kawai shigo a Najeriya ba a garin Kaduna malam don Allah ka yi min bincike kan matsala kaza to shi ya ɗauka kawai kana shiga gida kila ma kafin ka ce a kawo ba ko ka sha malam an bincika <laughs> aka maka kala an bincika haka kawai ya ɗauka shi bai san zuruf ɗinka ba sai ya ko ba waya kuma kana dan wucewa daga nan kayi makaranta sai daga nan nayi abu misali kuma na je sana'a sai ƙara bugowa nan sana'a na je nan je neman abinci daga nan kuma na dawo na dawo gida kafin in huta ya ciko. ba shi kadai sa gaba ba aiki kuma baya gaba na ina karantar da ɗalibai ɗaliban nan suna buƙatar yin cikin wasu abubuwan zan karantar da su ban ma duba ba shi na shi zai ke magana kai da kun ga irin yanayin rayuwar ɗan Najeriya sai da lokaci isasshe amma kuma ɗaliban suna so wasu matsaloli da gaggawa ya zo misali haka abu ne wanda yake yana da wuya sosai da sosai kan abu in ka ba malami bi ya kira ka shi wata ɗaya ko wata zai samu lokaci ya ma ko kuma in abin dama yana nan a ajiye dama sai ya ɗauko ya miƙa ma shi ne gaskiyar magana ina ba ta gane eh guda ɗaya ne guda biyu ne بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نور الألباب فصل في ذكر الأمور التي أمت البلوى بها في هذه البلاد game da ambatan al'amura wanda bala'i ya game da ita a waɗannan garuruwa a ni biladin hausa ina nufin garuruwan hausa wa kasurar kuma abubuwan suka yawaita na wayan kanat musibatan amma fil buldan duk da yake musiba ne wanda ya game garuruwa ba wai garuruwan hausa ba ne kadai kai garin hausa ma ya fi sauki kila tunda harkokin addini sun fi gudana a garin Hausa fiye da sauran garuruwa a Najeriya ga baki ɗayanta. ومنها ما يفعله كثير من علماء هذه البلاد daga ciki akwai abin da yawa daga cikin malaman wayannan garuruwa suke aikatawa min tarkin zawjat wal banat na barin ainihin matan aure da 'ya'ya wal abid da bayi muhammalata wato a su kara zube kal an'am kamar dabbobi min da an yi ma faradallahu alaihi ba tare da sun sanar da su abinda Allah ya fallanta a kansu ba min aqaidihim menene abinda Allah ya fallanta a kansu kamar a aqidun su a karantar da su a aqidun su na'am wa kan wa da hukunce hukuncen alwallan su da hukunce hukuncen sallar su da hukunce hukuncen azumin su da wani wannan daga cikin abinda Allah ya wajabta a gare su su karance shi na'am min ma abaha lahu eh, da kuma abinda Allah ya halatta musu wa ahalla min masail biyu duk dai abinda Allah ya halatta musu na matsalolin kasuwancin su amma biyu da abinda ya kama da kasuwanci wa azimu wa bid'atu muharrama wannan kuskure ne mai girma kuma bid'a ce haramtacciya na wajalu kalwi'a sai suka sanya mata kaman burgami kaman jaka ya amaluna fiya kawai suna yin amfani da wannan jaka din kawai su ta amfani da jaka suna sanya kayansu a ciki hatta idan da yatarawuna har idan wannan burga mai ko wannan jaka ya karye kin sai su yi watsi da shi a juji an gane da zaran bolan ya lalace da zaran kai wannan jakan ya lalace sai su wurgar da shi a bola ai in najasa sai su wurgar da shi a wajen najasa to haka maza suke aikatawa a ƙasar Hausa tare da mata ba za a karanta da mace addini ba kawai ana buƙatar mace ne ta dafa abinci ana buƙatar mace wajen kwanciya ana buƙatar mace wajen wance-wance da sauransu tana gamawa amfanin da ya ƙare shine abin da shehu yake magana kai ba za a karantar da ita al'amarin addini ta ba domin kada ta gano haƙoƙinta an gane irin wannan yana faruwa ga wane ne ta bangaren sunna ne ahlus sunna su ne wanda ba sa sha'awan karantar da mace addini ko kuma ɗaya bangaren ne kaga wancan bangaren ne za ga malamin addini kwata-kwata baya wani kokari ma masu shugaban wani abu na addini kaga daya sannan na biyu baya wani kokari ya karantar da 'ya'yansa kawai yana so ya shike ayansa ya yi abin da ya ga dama mai kyau ko mara kyau ba tare da matan sun san hukuncin abin ba ne ake magana na cewa wannan kuskure ne misali amma ahalu sunna masha Allah da yawa daga cikin su ba za mu ce duka ba suna kokari wajen ganin cewa mata sun yi karatu Allahu a'lam ya ajaba ya mamaki sai sai tarakuna azwajahu wa banatuhu ya ya suke barin matayensu na aure da ƴaƴansu na mu'abido da bayin su fi zulmatil jahal wa salal a cikin duhun jahilci da bata na'am wa hum yu'allimuna laba'ahum alhali suna koyar da daliban su suna koyar da daliban su safa da maraice wa ma zalika illa li hazzi anfusihim ba komai ya kawo wannan ba sai saboda hazzi na rayukansu saboda rabo na rayukansu suna yin wannan kawai saboda biyan bukatar sha'awan kawukansu ne لأن في تعليم طلبائهم رياء وفخرا domin wajen karantar da ɗalibansu, saboda riya da alfahari wasu da yawa karantar wannan riya ne da alfahari wa hada khadawun azim an gane wannan kuskure ne mai girma nam لأن تعليم الزوجات والبنات والعبيد واجب domin karantar da matan aure karantar da matan aure da ƴaƴa da bayi wajibi ne wannan karantar da ɗalibai kuma nafila ne in ka gada ma kana iya cewa ba za ka yi ba wannan yana zama nafila iya zama a garin gaba ɗaya a garin akwai malamai da yawa hmm. amma idan kai kaɗai ne kawai malamin babu mai karantar da ainihin addini sai kai to anan ya zama farzu aini an idan akwai malaman da yawa to shikenan an ɗauke maka an in ka da lokaci sai guda ɗaya to ka sanya lokacin ga iyalanka wal wajib muqaddamun ala an-nafl ijma'an shi wajibi ana gabatar da shi akan nafila ga haduwan malamai na'am wala yajibu ta'limu talib ala alim ba dole bane ga malami ya karantar da dalibi illa idza lam yakun hunaka ahadun ghayr shine bayan da nayi sai dai idan babu wani malami a garin sai shi hina izni yajibu ta'limu a lokacin yana wajaba a karantar da shi na'am bakin mara talin ahlihi sai dai bayan ya karantar da iyalansa na'am li anna as-sabiq aula an yuqaddama ala al domin wanda ya riga shi kamata a gabatar da shi akan wanda aka riga ko sauri sura sura sura yayi har yanzu yana kan shi in ta daina zuwa lalle shi ya tsaya karatar da ita in bai karatar da ita lalle ta yadda ya san cewa in ta ki da shi ba zai kyale ta ba to haka nan in ta ki karatu duk wani bala'i kare kyale ta gidan dole ki yi karatu ko kuma mu rabu kamar yadda in ta ki da shi zai zai zai zai tsaya dole ne ta yarda da shi ko a rabu shi ma ya dauki ya dauki ainihin karatun da haka ko fiye da haka ma an gane don magana sa zuwa mutum na iya kin yadda na iya hakuri ya kyale ta ganin daman shi ne wannan to shi kenan tunda ta iya da saduwa na kyale kawai barin jin aure wata zai iya haka amma shi ilimi ko da zai iya aure wata baya halatta ka zauna a gidan shi da jahilci zai halatta وصيكة القرن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما نعم قال الفقيه المرسل لرحمة Eh, ba ce amma ba gabo. Hmm. na ku kala alfakir almutsar da hmm. rahamatu rabbi wato alfakir mabukaci wanda ya matsu zuwa ga rahaman ubangijinsa ya ce waye shi shine Usman dan Fodiyo alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu ala khairil mursalin dukan yabo sun tabbata ga Allah ubangiji talakai tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen manzanni nam amma ba'ad sai ce amma ba'ad bayan haka fa za ki samu wasiqatul ikhwan wannan littafi ne na wasiqatul ikhwan wasiqa na yan uwa nam yusabbin bila dalilatin wujubi ittiba'il kitab wa sunna saboda bayyana dalilai na wajabcin bin qur'ani da sunna da ijma'i nam wa dalilin sunabul bid'a da kuma dalili na lisantar bid'a liman yadini bi islam ga mutumin da yake biyayya da addinin musulunci din mai biyayya da addinin musulunci to ga wasiƙa nan an rubuta musamman don amfani. shi wa dalilin kufur man ankara zalika da kuma dalilin kafirtar duk wanda ya inkarin wannan wanda ya nuna ba dole ba ne mutum ya bi qur'ani da hadisi da ijma'i ba to dalilin cewa ya yarda in har ya ko da ya kasance me Dalilin dini islam ko da ya kasance yana biyayya ga addinin musulunci dalili akan wajen bin qur'ani shine da Allah ke cewa wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafi ne muka saukar da shi mai cike da albarka ku bi shi wa fil hadith qala sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce inni taraktu fikum wa'idain lalle na bar muku wa'azi guda biyu na bar muku masu wa'azi guda biyu nam nan tabillu ma tamassakum bihi ba za ku taɓa ɓacewa ba matuƙar kun yi riko da masu wa'azin nan guda biyu akwai mai wa'azi wanda yake mai furuci, wato mai magana akwai mai wa'azi wanda baya magana shiru yake yi amma shirin shi ma wa'azi ne ba baya magana amma kuma wannan shirin ma wa'azi ne ku huwa alquran mai furci shine al qurani zai ce maka wala taqrabu zina hmm. hu kana fahishata wa sa'a sabila kaga yayi furci ya gaya ma kada ka kusanci zina domin lalle zina alfasha ne kuma hanya ya yi muni ya yi magana la in ashrakta la ɗan amaluka wallahi in kai shirka wallahi aikin ka zai ɓaci kaga ƙur'ani baya shiru Kullum ƙur'ani cikin magana yake ko to kaga shi na nadiqun ne sannan kuma akwai samitun shi ko mai shiru shine mutuwa mutuwa baya magana amma kuma wa'azi yake a gaban ka za ga wane ya mutu wane ya mutu wacce ta mutu kaga cikin sauki sai mutum ya wa'azu kuma yana daga cikin hanya mai girma na wa'azar da mutum in ga wani aboki da kuke lalata da shi to a gaban ka gashi yayi mutuwa wulaƙanci kuma ba za ka ƙara ganin shi ba sai tashin kiyama kaga idan kana da hankali me zai hana ba zan gyara aiki na ba kada in ta kamar wani ko kaga shi shi mutuwa yana wa'azi amma shi shiru yake yi eh kazalika tibau sunna yajibu al-intisab haka nan bin sunna shi ma yana ba. qur'ani ya nuna wajibi ne a bin sunna Allah ta'ala Allah ya ce wa ma rasul fakhudhu abinda wannan manzo ya zo muku da shi ku rike shi wa abinda manzo manzo Allah ya hana ku ku hanu saka wancan hadisi da rasa da inni taraktu fikum wa izain an gane hadisi ne wanda masu takariji sun ce bai inganta ba an gane ba hadisi bane ingantacce eh na'am na'am alaikum wakil hadisi qala sallallahu ya ce ku lazimci bin sunnata sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnan khalifofi na bayana ku damƙe da haƙoranku an gane kaga wayannan hujjoji sun nuna mana wajibi ne abu qur'ani kuma abu hadisi shine malam ke cewa wanda ya inkarin alqur'ani cewa alqur'ani ba hujja bane ko ya inkarin cewa hadisi ba hujja bane wannan yayi radda an gani ke masu cewa qur'ani, zalla babu ruwansu da hadisi yaya ke nan wa iya zubilla insha Allah wani kallon mu mawadi hamdi a sharuwar la'ira a illa an ta a talibin masu ilai